gashi Allah ya sake dawa da mu domin ci gaba da karatunmu na kitabu tauhidi wa isbati sifatin rabbi azza wa jal na shaikhu malami muhammad na shaikhu malami muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata rahimahullahu ta'ala wanda sanadiyya haka muka zo kan wani hadisi shi ya mai da mu mu koma karanta wannan hadisi a cikin wannan littafi na ahadithul aqida al mutawahham ishkaluha fi sahihain jam'an wa dirasa na wani malami Dr. Sulaiman idan ana da karatun yau za mu tashi feji ko shafi na ɗari da arba'in da takwas kar a manta dai muna cikin ba da amsa game da wancan hadisi a amsa mujmal takaice ba mufassal ba mujmal dunkule sannan kuma za mu zo a ba da amsa filla kwatta ko wacce gaba ɗauke ta a fassara ma hadisin yanzu za a fassara ma shi a dukunce za ta shi kamar nace shahi na 148 idan eh, ta bayyana haza kamar in fara mutana cewa wai an samu labarin an ga wata ko eh <laughs> to dama yanzu da aka gane na jima'a ta na yinin jima'a na koko na yinin asabar jima'a yake ɗaya koko asabar ɗaya eh yawwa gobe asabar ɗaya ko ko suna nuhin ba hita yau ba ce hita jiya ce ko yawwa saboda haka yau jima'a ɗaya ko gobe biyu ko haka ne alhaji to madalla to yau bari in gyara yau kamar da kun kace go yau ɗaya ga watan da ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida ni da ban ko ina ma cikin masallaci ban ko ganai ba da <laughs> tabarakallah bismillah amma sun ce yau ɗaya ga wata in mun kai la'akari da cewa yau juma'a ko duk da kun san tun karatu mu na bulugul marami da sauransu farko kuma ita wannan jayayya har da mutane suka ba da shawarar jiya dan tsaya ga misahin da bai rudar da jama'a bin lisahi na kaddara yanzu an ka gane yanzu a shika tai ko ba haka ba to muna cikin dare sai ga wata don da ma a ka'ida dare shi ka riga rana abinda muka so ce ko da yanzu misali yau ya fita an kafi mutum yanzu to za a ce an haɗe ga watan juma'a da lula haka an lisahi idan ana dubin watan ramadan ran 29 ga Sha'ban aka taddake aka ga Ramadan da ganin watan Ramadan an gan shi ko to wannan yana cikin darren da za a kiyama Ramadan wannan dare sannan kuma ana jiba yau muna 29 ga watan Ramadan aka jiba ana jiran a ga wani wata watan Shawwal ko da an ga watan Shawwal da magariba ran nan babu kiyama Ramadan don wannan dare ya zama daren Shawwal ina fata mun gane wannan to haka dai lissafi to amma mutane ba su gane muka ce haka da su haka kamar yau misali muna ɗaya ga wata ko kamar da sauran suka ce an gani sun je yau juma'a ɗai to juma'a ta wuce kamata in ce yau muna biyu ga wata din yangarar da muke ciki asabar muke ciki yau da ranar ta haɗu muna cikin asabar to yau zai ce yau biyu ga wata to wannan ganin kai an ya zuƙo gaba yawa ba abin ya tafi da yawa to shi sai muka ɗauki wanda an ka kashe sabawa mhm. to malam idan ta bayyana haka بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله إذا تبين هذا وهو وجوب حمل النفس على ظهره على ظاهره وأن ظاهره لا يقتضي التشبيه فما معنى كون آدم خلق على صورة الله تعالى إذا تبين هذا إذا ونن wannan باي فو بيانا bayanan تنفر muka yi إذا farkon ka riga ka gano kai ahlus sunna kuma ka yadda menene ya bayyana gare ka wa huwa gashi na abin da ya bayyana gare ka shine wujubu hamlin nafsi ala zahirihi wajibi na ɗauki nafsi kan zahiri a aqida wanda nafsi ya zo a bashi haka nan bila tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tashbihin ko a bashi an ce haka nan a bashi haka nan haka Allah ka mihi in dai ya zan shi shi an wajibi ko kuma ya bayyana gare ka kuma wa anna zahirahu ya bayyana gare ka zahirin wannan hadisin la yaqtadi tashbiha bai hukunta tashbihi don an ce na Allah na da wata sifa sunanta guda da irin sifar da an gare ka kaga adami na tashbihi don cewa Allah na da yadun Allah na da wajahun Allah na da saƙun Allah na da kaza kuma kai ma kana da irin wani abu mai mai wannan sunan ai ya hukunta tashbihi ko to in ya zan haka nan to yanzu mun sani alhamdulillah to fa ma ma'ana kauni adama khuliqa ala surati llahi ta'ala to Allah ga ta malam fassara muna ni an ma'ana cewa adam an halicce shi akan sura Allah ni a fassara anan an fahimta ko mun fahimci dole a dauke ka zahirinta ko to ni a zahirin an gane karatu to aljawabu الجواب عن هذا أن يقال الواجب إذا جاءت الآية من كتاب الله تعالى أو صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان والتصديق بهما واعتقاد ما جاء فيهما والتسليم والانقياد لهما ولا يجوز السؤال عن كيفية ما جاء فيهما من الصفات فإن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات فنكل علمها إلى الله تعالى مع اعتقادنا أنها لا لا تماثل صفات المخلوقين فالله تعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الواجب عن الجواب عن هذا أمسى دقونا تنبيت an yi qal a ce maka yi ma shimfiɗa alwajibu wajibi a ja'at ayatu idan aya ta zo min kitabillahi ta'ala daga cikin littafin Allah aw sahha alhadithu ko hadisi ya tabbata ya inganta an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to abinda an wajibi al-iman wa tasdiq bihima imani da gaggata su wa i'tiqadu ma jaa fihima da dauka abin da yazo cikin su shine aqidarka itikari kenan ba wa taslim da miƙa wuya wal inqiyad da mika kai gaba daya lahuma ga waɗannan nassosa qur'ani da aya wala yajuz su'alu an kayfiyati ma jaa fihi ma min as-sifat baya halatta tambaya game da sai an siffanta ma duk abin da yazo cikin qur'ani da hadisi na siffa ya siffa ta take kayfiya bai wa bai halatta fa inna allaha ta'ala dinku Allah madaukakin sarki akhbarana ya habarta muna annahu muttasifun bi sifat ya sifantu da sifofi amma walam yukhbirna bai habarta muna an kaifiyati hadhihi sifat ya waɗannan sifofi ba bai yi muna describing ɗin su ba sunayen su ɗaya rinka faɗa mana Allah yana da su to kawai kuma mu ko mu yadda Allah na da su amma tun da bai muna describing ɗin su ba kan mu tsaya muna siffanta su muna cewa ga da suke gashi gashi gashi gashi ni za mu yi fana kilu ilmaha muwakalta muwakkala ilmin waɗannan abubuwa da suka zo na Qur'ani da na aya da hadisi muwakkala waɗannan abubuwa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ma'atiqadina amma muna wakkala su a cikin zuciyar muna da aqidar annaha la tumasilu sifatil makhluqin ba ta kamance tana da suka da sifa kowane makhluki fallahu ta'ala Allah mu yadda cewa shi Allah yana nan kama kala an nafsi kamar yadda faɗi game da kai ne inda yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu kamkar Allah kuma duk da haka nan amma Allah mai ji na mai gani to mu yadda da haka nan wannan siffar kan mu kore ma Allah ita duk siffar ta zo cikin Qur'ani da hadisi mu tabbatar da ita amma kan mu sun misalta ta ko kan mu wasafa ta siffanta ta ko kan mu kore ta ko kan mu inkarin ta wa qad aqada al-imam ibn battah وقد عقد الإمام ابن بطة بابا بعنوان الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلا كيل ثم قال كل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرض على المسلمين قبولها ففرض على المسلمين قبولها والتسليم بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وواجب على من قبلها وصدق بها ألا يضر ألا يضرب لها المقاييس ولا يحتمل لها المعاني والتفاسير والتفاسير ولا يحتمل لها المعاني والتفاسير وقد أخذ الإمام ابن بطة إمام ابن بطة شين أبو عبد الله وعبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الأكبري يتشي ya kulla wa kada kada al-imam ibn batta shugaba ibn batta ya kulla baban wani babi bi unwan ga unwan ibn badin al-iman bi anna Allah azza wa jalla khalaqa adama ala suratihi bila kai haka kulla bayin imani a yadda da cewa Allah madaukakin sarki ya halicci Adamu akan sura kai amma kakkace a siffanta ma yaya bila kai ثم قال أتكين باب سنن يتفي كل ما جاء من هذه الأحاديث دو أبن دزو تكين ودنا هذا الطيب وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتبتك من ذا الله to fa fardun ala almuslimina farilla na wajibi na akan musulmi qabula su karbe su wat tasdiqu bihi ma su gaskata su wat taslimu laha su da su wa alaiha da barin musu da wata matsala. wa wajibin kuma wajibi na alaman qabilha aka wanda ya karɓe su wa saddaqa biha ya gaggata su Allah ya dare bala hal maqayis kai buga misallai game da su kiyasi kai sa kiyasi nan ai kamar kaza ai kamar kaza kai ya kwatanta siffa wata siffa daga cikin siffofin Allah da siffar wani abu wala yatahammalu la al-ma'ani wa at-tafsir kai ya azamata wasu ma'anoni da wasu fassarori a yadda da lalle wannan siffat wanda ya sani ma'anar tana ga Allah walakin تمر على ما جاءت كو تمر على ما جاءت ولكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها لما ولا شيء إنما إيمانا وتصديقا ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا وننتهي منها حيث انتهى بنا كما قال المصطفى صلى الله كما قال المصطفى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقيب ولا تكفير والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل walakin sai dai tamur waɗannan hadisai za su shuɗa su wuce kawai alama ja kamar ta zo ka ai musu kayin kari wala yuqalu fiha kar a ce lima dan ni an ka ce haka ka ce manzo Allah don ni ko baka ce ma Allah don ni sannan wala kai ta yaya ka ce ma Allah ta yaya ka ce manzo Allah ta yaya a kai wuce imanan wa tasdiqa kana mai imani kana mai gaskata su wa naqifu min lafziha mu tsaya gun lafazin wa riwayatiha gun riwayat mu tsaya haisu wa kafa matuna wa shuyukhuna inda shugabanninmu da mallamanmu sun ka tsaya duka wanda kake ganin cewa kana da ƙarfin imani kana ƙoƙarin ka kauce ka kauce daga tashbihi ga Allah ko tamthili magabatan ka wanda sun kawa su Bukhari su Muslim su Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah sun hika wannan karsashi sun hika wannan imanin kai ba su ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun ga waɗannan sun ba su haka nan ba su yi tawili ba ba su ture su ba ba su yi kalma dare ba to ka bar su kamar yadda malamanmu da shugabanninmu suka bar kowa ya san su saboda haka ka wani tsam yadda da su haka nan wannan tahi za mu tuke min haka waɗannan hadisai haisun ta habina inda hadisan ta suka tuke muna kama qala mustafa sallallahu alaihi kama mustafa nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu tsaya kamar yadda shugabanmu annabi zababbe annabin mu ya tsaya kai bila mu'arada babu gittawa wala takdirin ba karyatawa wala tankirin babu kwankwancewa a bulla shi abu wala tafsishin babu dogon bincike tankir ana umarni da shi kamar ni kamar sai ka kwankata ana umarni da shi wajen in zaka sai kwarya ga lugar larabci muka magana in zaka sai kwarya ko zaka sai kasko ko tukunyar laka ka san kana aza kunne ka buga kwankwankwan ko ka saurari kukanta in kukan da ya tsage na ko ka ka sani sai ka ce baka sai in ku ji kukan bai tsage ba sai ka dauka ko shi ad daga na ƙara na ƙara kwankwasawa kila an gane na ƙara kwankwasawa to babu cewa ka dauki hadisi ka dindina shi sai in yayi daidai da ra'ayinka ya dace daidai wa haka so sannan ka ce to bari mu karɓa in dai annabi ya faɗi dole ka yarda sannan wala tafsishin tafsishin kuma bulla shi abu ya wuce a gani a ciki ne ko ba haka ba ni suka cewa in kana cin kaza ka ci kai dai ka bar turan ciki eh wani abu suka karin magana eh baure yawa baure ko baure na ko kamar tonon ciki ne kaci haka nan to haka hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suke hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba su ba da irin baure na ba ba da suna da wani abin kyamar ciki ba ko ko ba dun ba a so in ka tona a gami ka ga mugun abu a ba mugun abu sai da abin da aka wa ma gudu in ka ce sai ya dace da ra'ayinka ra'ayinka rauni gare shi ra'ayinka ba ko bi ka ganuwa ba ra'ayinka lokaci guda sai ka gide mai kamar ah, ina kai ina cewa wanda da ya ji yunwa sai ya rikice dan adam kuma haka ba da yunwa ta yi mai yawa sai ya rikice da ya ji kisura sai ya rikice da yashin laha ta yi mai kamari sai ya kama maganganu a ce da Allah wani kyale shi sabbatun a dangana ko haka ba to ina irin hankali wanda ka gushewa yanzu yanzu ka gano irin maganganun Allah madaukakin sarki wanda baka siffanta haida waɗannan ina fata an gane wannan shi yasa a kula bila mu'arada babu gittawa manzo sallallahu alaihi wasallam wala takdibin babu karyatawa wala tankirin babu kwankwasawa sai ka ji ya zama gare ka wala taftishin babu tono ciki a'a wallahu almuwaffiq Allah shi an mai daidai wa hasbuna kuma ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da madoga Allah mi dai Allah yace ya kai ce to shikenan mun yadda alhamdulillah abin da yasa muka ce a kula da magabatan da muka suka suka riga mu fa innal ladina فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين ومن فعل ذلك فالله حسبه والمنتقم منه بما هو أهله ثم ساق رحمه الله عددا من طرق هذا الحديث waɗannan hujjun malam ibnu buɗa shi hida ta bai kawo hadisan ba yace abin da yasa muka ci a ɗauki maganganun magabata fa innal ladina naqaluha ilaina waɗanda suka cira su mun na hadisai zuwa gare mu wa mun ladina naqalu ilaina alqur'ana su suka samu alqur'ani su sun ka cira ta muna alkur'ani sannan wa asala shari'a duk asalin shari'a da da aka sallah azumi zakka haji da duk kashe kashin addini da sauransu aqidu da sauran duk su sun kawo mana shi ko sun karwaito ga manzo Allah sallallahu alaihi a bangaren hadisi ko ko sun karwaito muna bangaren aya duk dai suna to kuma su sun ka kawo mana nan ga hadisai to kaga fatba'anu alaihim su kasu a ce duk wanda ya faɗi wannan hadisi ya shabbaha Allah ya zama ɗan bid'a ya kamanta Allah da makhluki ba a karɓar kaza kaza ana suka ta mushabbihina kaza kaza kaza Wa raddu da tunku ilma na qaluhu dinar sun ka tirato muna min hadhihi ahadisi na waɗannan hadisi ai watsi da su a ce ba a karatun su ba a siffanta Allah da su kakkarwaito su yin haka da'anun suka ta fi dini ga addini wa raddun tun kuɗe li shari'atul muslimin shari'a musulmina shi yasa duk wanda haka yana sukan magabata kama kama tun daga sahabbai na farkon su Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu har zuwa kutal din sahabbai gaba daya sannan ka ɗauka da waɗanda dina taba'uhu bi hisanin at-tabi'ina tun daga na farkon su har zuwa ƙarshen tabi'ina da tabi'u tabi har zuwa ƙarshen su ya yi fancakali da maganar malamai ya ce shi bai da malamai ko babu malamin da ya biya to tabbatacce batacce tabbata batacce na addinin na yaka suka kai tsaye shi na malam ce duk wanda ya ture wasu hadisai da waɗanda magabata sun yarda da su sun rika su sun yi imani da su sun roito mana su kasoce su saboda waɗannan hadisai to gaba ɗaya addinin kasoka gaba ɗaya ayoyin kasoka gaba ɗaya hadisan kai watsi da su to me hukuncin wanda ya haka malam yace wa man fa'ala zalika duk wanda ya aka ya soki magabatan mu ya soki sahabbai ya soki tabi'ina ya soki a'imma gaba daya to fallahu hasbu Allah ya isa Allah shi kama gare ne wal muntaqimu minhu Allah shi kai mai azaba azaba ta ramuwa intiqam eh bima huwa ahlu Allah zai mai azaba da abin da ya dace mai ma huwa ahaluhu da abin da ya dace shi wannan mutumi abin da ya tace da dawan ka ce anta ahalul likala to ka cincince sai kila gane ahalul ana kwace ba iyali ba cincinta mm, hatta da Allah ana cewa ahalun bi zalika ko in kuka tuno daga eh, addu'a da aka taso daga ruku'i sami Allahu liman hamidahu sai a ce ah, hamdan kasiran tayyiban sai a ce mil as-samawati wa mil al wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du sai a ce ni eh ban ba ahalu ahalu shine ka sun aika faɗi ahalu sana'i wal majdi ahalu kaga baka ta iyali kuma Allah ka yabo ko ahalu ma'ana wanda ya cincinci a sanai yabo ko eh, eh ahalu kenan shi kan tagare ma'anar ahal a nan wurin to shi wanda ya aikata haka ya soki sahabbai ya soki magabata wallahu hasbu Allah ya isai wal muntaqim minhu Allah zai mai uquba min bima huwa bima huwa bima huwa ahlu da abin da ya dace masa to da malai gama shi labin gama shi hidan thumma saqa rahimahullah sannan shi Allah ga hanta malai ibnu madda ya gargadu adadan wani adadi min turki hadal hadisi na wannan hadisi wannan shi hidan da yayi sharan hajena. don ka ji tsam wai ka imani gare ka an siffata Allah waɗanda sun ka ka imani su sun ka waito su sannan kuma kar ka so ka ce ai ana iya siffanta Allah da waɗanda su da nan da sun ka faɗa ma wa da Allah yake suka siffanto ma wa da siffar Allah yake suna sun ka ce ba a kamanta Allah da kowa kar kamance ba ba su haka ba suna sun ka ce haka nan suna sun ka jawo ma ayat alaysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul alim suna a shiga da kuma lokaci guda sun ga faɗa ba wannan ai kai ka san dai ba wancan aka ba wancan aka an gane wannan ko har yanzu malam dai shin hida ya kai farko dai kai imani da abin mu a fassara ma wa qala al-karji wa qala al karji وقال الكرجي بعدما ساق عددا من أحاديث الصفات والتي منها خلق الله آدم على صورته إلى غيرها من الأحاديث هالت أو لم تهلنا هالكنا أو لم تهلنا أو لم تهلنا أو لم تهلنا بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أن نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نؤولها وعلى العقول لا نحللها وبصفات الخلق لا نكذبها ولا نؤمن فكرنا ورأينا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها بل نؤمن بها ونكل عاقلها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم وقال الكرجي وانا يا جماعة الكرجي إمام الكرجي بعدما ساق عددا من أحاديث الصفات ya faɗa wanzan magana da zama waɗi bayan ya gargaɗo wasu adadi na hadisan sifat ya gargaɗo hadisan wallati min cikin hadisan da ya gargaɗo akwai wannan hadisi khalaqa Allahu Adama ala surati akwai wanga hadisi ya gargaɗo sai ce ni ila ha ya gargaɗo zuwa wasu da min al na hadisai da dama biya gargaɗo sai ƙarshe sai ya ce halatna waɗannan hadisai sun tsorata mu aw lam tuhinna ko ba su tsorata mu ba daga hal a ahwal kun san ahwal ehin alqiyam sun yi kaza kaza li hauliha ya an ka sa haul da haba ba tsoro to halatna sun tsorata mu aw lam tuhinna ko ba su tsorata mu ba balagatna sun kai ga kunnen mu aw lam tablugna ko ba su kai ga kunnen mu ba i'tiqaduna fiha mu da aqidan mu a waɗannan hadisai wafi ayil wari da sifat da kuma sauran ayoyi na ƙur'ani da suka tuzgo game da sifofi a mu an naqbalaha wa la nuharrifaha mu karbe su ba mu juya ma'anar su wa la nukayyifuha ba ba mu siffanta su wa la nu'attilaha ba mu yohin da su ba mu kore su wala wala nata'awwaluha ba mu tawilin su wa 'ala al-uquli la nuhammiluha ba mu bisa hankulla wa bi sifatil khalqi la nushabbihuha ba kamanta da siffofin makaduƙai duk bamu yi. wannan shi aqidar mu wala nu'milu fikrana ba mu sa tunanin zuccin wa ra'ayina da ra'ayin mu fiha a ciki tunda aqida ta wala nazidu alaiha ba mu karawa wala nanqusu anha ba mu ragewa wada suke haka suke muka barin su bal ya kaji nu'minu biha za mu imani da su wa nakilu ilmaha ila mu muwakkalta sanin su zuwa ga masanin su sanin din wakilta zuwa ga masanin wa masanin Allah kama fa'ala zalika salafu salih kamar yadda magabata na kirki sun kai وهم القدوة لنا في كل علم كما سواء أبن كوي مغا كوني علم با علم فتوه دايبا كو إلم العقيدة دا كومي غريس مكادو مكدوغرو قال الزهدي رحمه الله وقال الذهبي رحمه الله أما معنى حديث حديث السورة فلا نرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء wa qala az-zahabi shi ma zahabi ya faɗa inda a cikin sayarwa alamin cikin mizan ko mizan al-i'tidal yace wa amma ma'ana hadith shura amma in in baka ma'anar hadithin can da yace inna Allah khalaqa adama ala surati shi aka ce hadith shura in ce in baka shi to abinda nika cewa ni fa ruddu ilmahu ila Allah wa rasuli za mai da haƙiƙanin sanin al'amarin zuwa ga Allah da manzonsa wa naskutu sai mu kama bakin mu kama sakata salafu kamar yadda salaf suka yi shuru to shi at-tafwidi a a ma'al jazmi tare da yanki hukuncin bi anna Allah laysa kamithlihi shay kaga mun san ma'ana kenan amma mu yanke cewa Allah babu wani abu da ya kamka da shi amma mun yadda da abin da ya faɗi amma kuma ba ba wada dan adam yake ba haka Allah yake ba mun fahimci wannan wannan ita ce fassara ga wata fassara wanda yake wasu ahalus sunna sun yi ta ita ma tana gargada malam zai dan kawo ta kajiya wa zahaba ba'du ahalil ilm wa zahaba ba'du ahalil ilm ila anna ma'na al hadith huwa bayan anna adam alayhi salam khuliqa za wajhin muttasifan bi sifati as-sam'i wal basari wal kalam kama anna Allah ta'ala kadhalik فهو مخلوق على صورة الله من هذه الحيثية ولا يلزم من ذلك المماثلة akwai wasu da sun ka fassara hadisin har yanzu kajo da sun ka ce a baka wani hanya ba kore shi sun ka yi ba ba cewa suka yi ba su yarda ba ba wani abu suka ce ga wata fassara da sun ka yi mai sabanin fassarorin can biyu da mun ka gabatar fassara ɗaya da ta cewa Allah ya halicci Adamu akan suran nan da ya yi shi Adamu ko muka ce ba daidai ba fassara ta biyu Allah ya halicci dan Adam akan sura tai wato sura tai shi Allah wadda sura tai da yayi mallaka kai kenan ba sura tai shi Allah ba surar da shi Allah yayi idafatul muka ce kha'an khalqi ila al-khaliq ko to akwai cikin ahlus sunna ba su yi tawili ba sun ka ƙara hiddan muna wata ma'ana kila kana sauran runguma mata ka dan rike ta temporarily dan rikon kwariya za mata kamun a zo ta karshe ka ji wanda an ka fassara amma ga wannan fassara ka ji sun kai mata wa zahaba ba'du ahli al-ilm sashin masu ilimi sun kace ila anna ma'ana al-hadith suka ce ai ma'ana hadisi yana ɗaukar wata ma'ana ga ta mai daɗi ma kana yarda da ita wa shine bayanu anna adama sallallahu alaihi salam shine bayanin adamu din inna allaha khalaqa adama ala suratihi ko suratihi din nan allah din sun kai dade Allah da amma kaji aka ce sun kawo sarata Allah alishi Adama ai khuliqa za wajhin an halicce shi Adamu mai huska inna Allah khalaqa Adama ala suratihi ko to sai ka ce to akan surar Allah ɗin. to amma yawan haka sun ka ce to an halicci Adamu yana da huska ko yadda da haka Adamu na da huska ko to muttasifan kuma shi huska Adam tana halhalun nan alhali ta siffantu bi sifatis sam'i a huskat yana ji akwai ji an sa ji a huskat wal basar an sa gani a huskat wal kalamu an sa magana a huskat asamu da basaru da kalamu ko ba haka ba wasu sifofi na da aka samu da kai wanda in kan mari mutum da huska ko ka bugan mai wurin ji ko ka bugan mai wurin gani ko ka bugan mai wurin magana magana da ji da gani sifofi na na Allah Allahu sami'u Allahu basiru Allahu mutakallimu to kaga kama anna Allah ta'ala kadhalika ha Allah ka Allah shi ma yake yana da sam'u yana da basur yana kalamu fa huwa makhluqu shi annabi adam an halicce shi ala suratillahi akan sura Allah min hadhihi haifi ta wannan bangare ta kasancewa ce mai ji kasancewa ce mai gani kasancewa ce mai magana wala yanzu min kan masala in ku an ce ma an halice adamu da ido an halice adamu da ido da da ji da gani ko ba haka da magana to ai ka san kai ba a ce an samu masala kai ka san babu masala irin da yawa can ta aqidar ta ji wata fassara daga cikin malaman wayyita ƙalabul qayyim قال qayyim rasulullah وقوله خلق آدم على صورة الرحمن لم يرد به تشبيه الرد وتمثيله بالمخلوق وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ومحلا والله أعلم Allahu akbar qala ibn al rahimahullah yace wa annabi yace wa ah, halaka adamu adamu ala rahman lam yurid rabbi manzo sallallahu alaihi wasallam bayana shabbaha ma ubangiji ba wa tamthila ya matsala ma ubangiji bil da taliki ba haka yake ba wa kawai abin da so ta ya tabbatar ma Allah na da huska, an gane ya tabbatar ma Allah na da huska, to kuma ba nan ɗaya ba fa wa isbatu sam'i wal basari wal kalami a lokaci guda tabbatar ma Allah na ji yana gani yana magana sifatan a siffa ta Allah wa mahallan kuma a bagirin inda ji da gani da magana yake shi yasa ambaci wajen. yasa bai ambaci sauran sifofin ba bai amsa da ambaci yadun ba inna Allah khalaqa adama ala yadi ala surati yadihi bai ce haka ba sai an bace wajabu to a wajibu akwai wasu sifofi manya manya da duk an bida hakayyatawa shine sam'u shine basabu shine kalamu to lokacin da ya isbat wajahi ta Adamu cewa ya kamata da Allah shi yana nihin kamar da tafin Adamu na ji shi ma Allah na da wannan siffa sai ka san ba da suke ba wada Adamu ka ji tunda kai a kamanta ma da Adamu tunda shi ka sani tunda kai ka san kanka kuma anta ibnu Adama to wada kasan ya za ka ce kanka kai kana ji kana gani kana magana amma Allah bai da sifofi kuma ga shi gani da ji da magana sifatul kamali na sifar an fahimci wannan ko wannan fassara da sun kama ibn qayyim akwai ta ko to kuma hatta da karnin mu'asirai na zamanin mu ko ko na kamun mu kadan haka sun ka fassara wasu da sun ɗauki wannan ma'ana wa qala shaykhu ibn bas وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما شاء ولا يلزم أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر وهكذا لا يلزم أن يكون السورة أن تكون الصورة كالصورة وقال شيخ ابن وقال شيخ ابن باز رحمه الله شيخ ابن باز أنسى ابن باز yace wal ma'ana abinda amma na wannan hadisi wallahu an Allah da shi addasa ni amma dan ma'anar da muka hararuwa a ciki annahu ya yadda al'amari yake khalaqa adama in ka ce ka kaddara Allah kenan ko ka ce ka Adamu in ka karanta shi mamni lima lam yusamma fa'ilu an halicci adamu ko khalaqa adama shi Allah ya halicci adam ala surati akan sura tai shi Allah sura tai shi Allah kai da dalili wani Allah na sura tai shi Allah za wajahin yana da fuska shi adamu kamar yadda Allah na da fuska a fahimta ba wasan in yana ji adamu kamar yadda Allah yana ji wa basarin yana gani kamar yadda Allah yana gani ko yasma'u wa yatakallamu wa yabsuru Allah yana ji yana gani na magana wa fa'alu ma yasha'u amma wala yalzamu ba shi attila sai lazimta in eh, an yakuna alwajhu kal wajhi huskar ta dan adam ta zan kamar irin ta Allah daidai hmm, Allah na da huska ibnu adam wala dan adam na da huska shi aka son ka gane sannan wasam'u kasam'i ba yana son ya ce ma jin Allah kamar jin wancan ba wal basri kal basri ba yana son ya ce ma ganin Allah kamar ganin wancan ba wa haka to haka za ka ci gaba da ambaton waɗannan sifofi dukan su la yalum bai lizinta an takuna suratu ka surati do an ce ma khulika adamu ala surati rahman ai suratu adamu ala dukkan surati rahman Da ka yi kan nama an fahimci wannan wa mimma yanbaghi at-ta'akki at-ta'kidu alai wannan fasara daga cikin wasu da'ifa daga cikin ahlus sunna fa duk da wasu ba haka sun kamata ba eh eh bari mu je ai za mu kai <coughs> wa mimma yanbaghi ومما ينبغي التأكيد عليه والتنبيه إليه هنا أن يكون الشيء على صورة الشيء أن كونه أن كون الشيء على صورة على صورة الشيء لا يلزم منه المماثلة بينهما من كل وجه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهم قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم في جنس ذواتهما وقدر ذواتهما وقد تظهر السماوات والقمر في سورة ماء أو مرآة في غاية في غاية في غاية الصغر ويقال هذه صورتها مع العلم بأن حقيقة السماوات والأرض أعظم من ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الآخر وإما ينبغي التأكيد عليه ما لا يتشي أبين ديك كما تمويما ننجي مكففا ما كتار غانيش والتنبيه إليه أفو أكر زواج huna anan anna kauna shay ala surati shay ce ma wani abu akan surar wani abu yake la yalzaw minhu mumathala bainahuma min kulli wajhin ba yana nuni ba yana nuni sun yi kamanceceniya 100 ɗari 100 kowace fuska ba ba haka ka nunawa ba don ko ni kala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yana cewa min al ma'lumi abuna sananne shari'a da hankali anna shay'aini al makhluqaini abubuwa guda biyu dukan su halittattu gaba daya kar ya yakunu ahaduhuma ala suratin akhari ana iya samun daya zan kamar sura daya yake. amma ma at tafawutil azim tare da bambanci babba fi jinsin zawatihima a jinsin su akwai bambanci wa kadari zawatihima da kuma gwargwadon girman su akwai bambanci bari dan baka dan karamin misali kamar misalai su zo malam yace wa qad tabharu samawati wal qamar sammai suna iya bayyanuwa wata shi ma yana iya bayyanuwa fi suwati ma'in cikin hoton ruwa ko ba haka ba kana iya karin wata goma sha hudu daren goma sha hudu in kai mutumin daji kake ka zo wajen farin wata da cikin dare ka diba sai ka hangi wata can cikin ruwa ko ba haka ba ehe au mir'atin ko ko ka diba madubin ido mir'ati miro ka diba shi ka ga miro ka ga tauraruwa afwan ka ga wata ko ko ka ga rana cikin mi cikin madubi cikin ghaayati figari cikin ɗan karama ga ta cikin madubi ko ba haka ba wai kalu sai ka ce hadihi suratuha ga surar rana ko ga surar samai amma a cikin madubi ma la ilmi tare da kai ka san bi anna haqiqatus samawati haqiqanin samai wal ard haqiqanin kasa a'azamu min zalika tahi wannan girma a cikin dan madubi ya nuna ta ga ce yanzu ta haita cikin da'irar ɗan madubi ko ba haka ba duk gashi ya kwashe ta amma kai ka san rana ta hi ɗan madubi an fahimci wannan shi yasa zaiwa abu na zama sura abu amma ba haƙiƙanin wanda yake ba a fahimci wannan a azo min zalika bila nisbati li ahadihima ila al-akhari ya girman da ba a cewa ɗaya daga ɗayan yake قال الشيخ محمد بن العثيمين قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب بما يكذب المرسل يكذبه وقال الشيخ محمد العثيمين محمد بن صالح العثيمين وانا مثلا وانا يكر يرق فتاوى باي ابن باس نعم وانا dan zamani دون don bai daɗe da rasuwa ba ma 99 ko kuma wani ميكما mai kama da 2002 jazakallahu khairan <clears throat> alladhi so shi yace mana ku saurari wannan magana don cewa gyara ga manzon Allah hadari na fahimta ka fahimta yace alladhi qala wannan da yace inna Allah khalaqa adama ala suratihi shi wanda faɗa magana rasulul ladhi qala shi an manzon wanda yace laysa ka mithlihi shay'un wacce laysa ka mithlihi shay'un Allah ba nabi ba ai ayata Allah ya ce laisa ka mithli shay'un to wacce eh, wacce inna Allah khalaqa adama ala surati ala suratihi annabi to wanda ya faɗi ga magana shi a manzon wanda ya faɗa magana shi a ɗan aike ko abinda muka so to rasulu baiwa ko dan aike Dan aike shi a rasulu la yumkinu baiwa an yantika shi hurta bima yukazzibul mursala abinda zai karyatar da wanda aiko shi in dai yana da hankali in yana da natsuwa in yana da ni, in yana mai tsananin biyayya ga wancan da ya aiko shi wancan bai aiko shi ya faɗi maganganu shi ko zai na walwale su in kuma addara kuma zai yi ko haka nan wancan zai janye wannan damar da ya bashi ko ya eh to da yau ba ba aiko shi ne ba abin da wajen ƙarya ta to amma Allah madaukin sarki ya ta nan nagi kan cewa manzon Allah ya faɗi gaskiya manzon Allah ya faɗi gaskiya manzon Allah ya faɗi gaskiya wa mursali ne ko to kuma gashi shi ya faɗi wa magana kuma shi ya faɗi waccan ashe ka san dai ba yana nan ya tamsiri ba don ya san Allah laysa ka bisli shi yayin ka sanin wannan an fahimci wannan wallazi qala mhm والذي قال خلق آدم على صورته خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر متفق عليه فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على سورة القمر من كل وجه والذي قال النبي من يتشي خلق آدم على سورته هو الذي قال شينا يساكي تشيوا إن أول زمرة فرق جماعة إيجيا زمرة زمرة an taru a ce a datsu a ƙasa wasu aljanna a datsu wasiƙan ladina ta kau ila jannati zomara zomara jam'i na zomaru shi a jam'i zumratu da tu ina da mun tana na ta wannan ya an ka sa tu ta wa ifrada ta ba ta wacce alife ta ba in ka ce ta wacce alife kenan ma ta ɗiza zubawa kaga ba ka zaka zaka zaka yi tun kada wannan kenan ko ai na jin da maza da mata ne ba mazan su yawa ai ko ehe ita لا fil jannati fara aitu akasar ahliha a لا la'atu fil jannati fil nari na ko a fil nari na fara aitu akasar ahliha an nisa wannan wuta ta kai hada biyu babu ya ce kamar da mata sun ka yawa aljanna mata sun yawa kamar da mata sun ka yawa wuta mata sun yawa aljanna kamar yadda mata sun ka yawa wuta matan sun yawa aljanna matan ko ga da kaga da ni karama na sani ehe eh, sun yawa ganna eh haka yace ka san wani sai ce saboda samun wancan hadisi da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la leka cikin wuta fara'aitu aktar ahli hannisa'u ko haka an kace sama zuwa Allah sallallahu saboda ni yace ya kasu ya al ashir eh يكثرن al-ashir العشير لو ila إلى إلههن الدهر thumma ra'at min taqulu ma ra'aytu sai ibn ba hadisi ne da yake to kamar yadda aljannan na manzo sallallahu alaihi wasallam nuna a cikin aljanna a cikin wuta mai yawanta mata ko yace to hadisai sun nuna da yawa mun ka tattaro a cikin aljanna ma mata sun yi yawa ina kun gane inda ya fi hudu sun da ba kai jira haka in ka shiga aljanna ba ka mata nawa ka jira kai dai ko ala ba ba saba'in sun yawa ko wani ce saba'in saba'in sun yawa amma dai kallon da ina jin kana samun da biyu ko ko ba haka ba kana samun biyu ko akwai da saba'in eh akwai hadisin ba kamata saba'in an yi wasu nawa eh? sai akwai hadisi muna da hadisin mata biyu ko hmm. amma hadisin mata saba'in ina jin to ban tabbata ba amma ina jin akwai hadisin ina shakku ina akwai shi alhamdulillah sadaka na ko ba haka ba amma hadisi muka so to ala kullu hali mu ci gaba da karatun? Allah nan da annabin nan da ya ce khuliqa adamu ala suratihi ko shi yace inna awwala zumatin jama'a eh giya farko eh giya kila san ɗaya giya kawai wanda ba ba sakwato bai ce bai gana wasu ya eh giya ya mi aka ku na wata Hausa tawaga ko hmm, ayayi ko group hmm, hmm, group bate. ko bate, <laughs> bate, ko ba haka ba first bate da second bate da ni da ni ko ba haka ba Yawwa. na <clears throat> to igiyar farko ta da kunul jannata za su shiga aljanna a suratun samar a kan sura wata A kan sura wata ka yadda duk duniya kowa da jihar har yan bid'a san yadda to Allah kana kan yi imajin kana zaton cewa irin haka nake in zan shiga aljanna sai a mirke ina a mulmule ni a mai san ban da kafa ban da hannu kamar wata aka nuhi. ala suratul qamar an kace ni aka wajen ira aka ba sha Allah wajen haske da wajen kalkali ko ba ni an kawo da ba sura ba to ya nuna nayi kama da zan yi kama da kamar ko wace sifa bayana da gabana da sama na da na da kaji ba kace ya kamar ya yiwa eh ne ashe akwai wata ne wata sifa da adda wata ita ta aggara kun bai ma yiwa kila ma ya kasance haske na kama hasken wata ɗari bisa ɗarin don kama irin ƙa'ida mu ta balaga cewa ai al mushabbahu da mushabbahu bihi dole in za ka kamanta abu da wani abu ya zan wancan akawa sifatu wajhu shabahi akawa wa azharu fil mushabbahi bihi minha fil mushabbahi eh in eh, za ka cewa wani kama wani yake ai dole kenan wanda aka son ka kamanta ya yi shi lalle eh sai in za a tashbihil maqlub wanda an ka san da wannan ko ba haka ba wanda kuma mubalaga ta exaggeration na wuce wuri na eh eh abin muka san mu ce cewa ai ga wata in ya fito duk duniya ka haka kiya ko dan aljanna sai haka duk duniya sai haka duk duniya ka san ba haka take ba ko eh eh tunda har ma ayyukan mun san akwai inda bai kai abinda ka nuna ma hasken dan aljanna akwai inda bai kai duk daga manzo Allah ya kamanta haida wata mun san ko wata duk duniya tana gane ko amma aya ta nuna hasken dan aljanna akwai inda bai kai dun yan wuta kace ni aljanna unzuruna na kata bismin nurikum ku jira ku tsaya muna ku jira mu kenan suna nesa da inda haske bai kai gare su duk inda hasken yana kai gare su haskiya ku jira an gane kenan ashe dan cikin aljanna akwai limitation bakin da'ira don mi don harkar rowa ta don wanda bai bai samu kun gani ai kowa aiki ne suka shi ko eh bi rahmatullahi amma eh ko ba haka ba to kaga kenan tashbihin cewa yan aljanna da kamaru ba tashbihi na ɗari bisa ɗari ba to me yasa kai yadda da nan kuma ka yadda lalle ba mulmule ka za a mai shi ka kamaru ba amma can da an ka ce inna allaha khalaqa adama ala subati kace at an yi tashbihi ba kai da ba a bisa kake cewa kona wajen kamari a a ba mai mutum wata sai ka jira karbuwa eh ka san abin da aka ne kuma ka gano ai wajen hafsi aka ne kuma ko wajen ba ɗari bisa dare yake ba amma dai ka gano annabi na sun ya nuna dai yan adam ko ko mutane a za su ga aljan cikin hafsi da ya ka nuna kuma kabbata ga daidai irin siffar da ɗan adam ka samu kabban ma wata irin siffa ta wanda ka sani gare ta to me yasa kake ta huwa nan kai haka nan kila fahimci wannan ko eh annabin guda na yace kulika adama ala suratihi sannan kuma shi ne yace inna awwala zumatin tadkhulul jannata ala suratil qamari yasa ka kare ta shi akan sai da shi anan an gane ai muttafaqun alaihi shi wanga hadisi fa hal anta ta'ata ido yashi kana kudurta kana ga zakun anna haula alladhina yadkhulul jannata wa inna ma shiga aljanna ala suratil kamari suna daidai da wata surar kamara, min kulli wajhin kowane bangare haka suka zato a'a wallahi ba haka bane fa in kunta bil awwali فإن قلت بالأول فمن فمرتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أسماء وإن شئنا قلنا دخلوا لهم أحجار فإن قلت بالأول إن كتشئي كنا نهم باركو إن شئوا دو إن دوات دو دوات عشاء كسكي شأن لك من كيحك كتروكا كدران كتشي هذا فو سيما شئ فمكو تضاه أدن دفصرا كتاكة نونا ta hukunta annahum dakhalu su za su shiga aljanna wa laysa lahum ayun ba su idanu dun wata bai ido ko ba haka ba sannan wa laysa lahum anafun ba su da hantuna jamu anfun dun wata bai da anfi wa laysa lahum afwahun ba su da bakuna jamu famin dun wata bai da fam haka zaka shiga kai wa in shi ina kulla kai in ma muna so mu takaita ma wahala ba sai mun je rangiya ba ba su da hannu ba su da kawa ba su in kawai sai mu ce ma dakhalu wa hum ahjara ahjaru za su shiga aljanna suna duki babu hannu ba kafa shi an misali dun mulmulallu ko ba haka ba ba shi hadda in kana son kamancece da bata kamancece ne haba kada in kace i haka gani to haka za shiga ka ko san ba haka ba wa in kunta bisani in kace a ba ina nuna ai duk kamar da an ga wata shi aka yi aljanna ba a dan wani wuri guda na son kai kama ai hasken da an ga wata shi aka so a nuna ma su ma suna da hasken shi ma ba irin na watan ba saboda ina su ina hasken wata watan da ka gani duk duniya waje alal kamara fihin na nura ina ka ina su kaza kaza ai haka nika yi ai kowa da tayin siffa kuma kowa da shi kama kuma kowa da in ka kwaɗi haka fa in kulta bisani mhm. وإن قلت بالثاني زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على الصورة على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه وإن قلت بالثاني إن كتشي kace هكا شيء زال الإشكال. iskali duk wani يا يا يا ya ya kuranyi ba sai mu ce ni annahu ashe kenan la yalzamu ba ya tilasta bai tilasta min kauna shay ala surati shay abu ya kasance akan surar kaza gare ba yana nuna an yakuna ma sai la lahu yayi kama da shi ba min kulle wajen ta kowane bangare ba haka ka ba saboda haka cewa kulika adam ala suratihi cewa surorin da fuska ta dauka na dan adam irin gani irin ji irin magana waɗannan surori waɗannan sifofi Allah na da su a wannan fasara ko to sai mu tsaya insha Allah wannan mujmal kenan don kulina sai mu tashi wa amal jawabul mufassal hmm da <coughs> jazakallahu khaira ina ji wannan kila professor na yayi muna wannan taimako ko kuma yace game da eh, yaje da nace ko yace an ka wassara muna yace ɗagiya daga to na buki ne to buki aka ce ma ɗagiya eh harkar buki ta wannan ɗagiya ko kuma lalle ina jin adadin haka mun gano ko giya wajen tuwon buki aka sata tawaga gayyan wallo ce tawaga ko sallallahu alaihi wa ta ne ta wallo ce ko nan kenan bata shiga ba sannan ayari bizance ne eh ayari leshi leshi shine hausa leshi shine hausa jazakallahu khairan Allah saka maka alkhairi yawa giya tawaga ayari kenan duk ba su shiga cikin kalmomin da muka son mu nan ko duk ba su shiga leshi mhm. leshi shine Hausa Allah saka mai da Allah sa mai saka mai da gidan aljanna wannan shine ilimi mai tsada irin wada Imam Sha'abi ya ba wannan hadisin nan yace kaga wanga hadisi shi aka tahiyar mil miliyan alfu alfu miliyan ba a samu iri ba ko ba haka ba ehin sai ka ka hita waje ka dawo baka samu irin wanga ilimi ba Allah ya saka mai da alkhairi leshi za mu cewa insha Allah <clears throat> kaga in ma tafsirin mu dai tashi mun samu hausa insha Allah cikin Qur'ani subhanakallah wannan yayi tambaya ita ma to hakwai mi kota ai hakuri bari in karanta ta kasa ɗaya lokaci ya tafi ta kasa dai wannan karanta ta ita da da alaka ita abbata da yawa ita an neman addu'a yana neman addu'a ta ɗaya da ta biyu sai na tsaya bayani za ta abin gawa amma na alƙawar da zan bashi bayanin ta a wani karatu na gaba insha Allah amma abin zan karanta inda yace don Allah malan a taimaka min da addu'a akan wasu jarabawoyi da nake ciki na gode wassalam to ubangiji Allah shi bashi abin da yake hauki Allah shi kawo mai da shi abin da yake fata yake nema ubangiji Allah ka bashi duk wani tashin hankali da wani rashin kwanciyar hankali ubangiji Allah kawo mana shi gaba daya matsalolin da muke fama a cikin wannan ƙasa matsalolin a sun ka shafi tattalin arziki matsalolin tsaro matsalolin siyasa ubangiji Allah kai muna maganin su Allah kai mana jagoranci aka ba mu jagoranci jagoranci na kwarai ka tsare dukiyoyin mu da rayukan mu daga makiyan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik